is therefore imperative that we take advantage of opportunities provided by uh, our advantage position to harness the potentials. Ministan tsaron Najeriya kenan Major General Bashir Salihi Magashi ke jawabi yayin taron bita da hukumar leƙen asiri ta rundunar tsaron Najeriya ta shiryawa hafsoshi da ke kula da sha'anin tsaro a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke ƙasashen duniya. Ministan ya ce ruruwar matsalolin tsaro iri-iri a Najeriya ya yi matukar shafar harkar samar da abinci da kuma hakan ke ƙara haddasa wasu sabbin ƙalubalen tsaro a cikin ƙasa. Janar Bashir Magashi ya ce aika aikar 'yan Boko Haram da ISWAP a gabashin arewacin Najeriya da kuma 'yan bindiga daɗi da ma rikicin manoma da makiyaya a yammaci da tsakiyar arewacin Najeriya ba ƙaramin barazana ke haddasa wa ƙasar ba. Kazalika su ma yankunan kudancin kasar na fama da irin nasu kalubalen tsaron da kuma waɗannan kalubalen kewa Najeriya barazana a fannin samar da abinci da ma tattalin arziki. Alhaji Isa Adamu shine mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwar arewacin Najeriya. Yawan yawan hare-hare da wayannan su 'yan ta'adda suke kaiwa suna kaiwa a kasuwanni ne saboda a nan ne matattalin jama'a yake. kuma nan za su kwashi abinci saboda haka abu bisa wannan dalili yasa dole yan kasuwanmu suke kaurace wasu kasuwannin da ma su ma sayan kayan wato musamman kayan abinci suke kaurace wa kasuwannin ba da kuma saboda tsoron a koda yaushe ana iya far musu sakamakon ana tunanin cewa za a samu jama'an da za a yi masu ta'addanci a kansu saboda haka duk lokacin da aka ce ba a bude kasuwanni ba ko kuma an rufe kasuwanni ko kuma an kai hare-hare a kasuwanni na wani sashi to dole ne za a samu karancin abinci kuma duk lokacin da aka samu karancin abinci to dole ne za a samu karin yan ta'adda domin dan adam ba zai iya rawa bai ci ba dole ne ya bi duk ta hanyar da zai bi ya ga ya ci ya sha ministan tsaron kazalika ya nemi baki ɗayan hukumar tsaron Najeriya da su fito da sabbin dabaru don gano tare da tunkalar duk kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta To kowane matakai ya kamata a ce an ɗauka don tunkarar waɗannan ƙalubale a baki ɗaya? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Salihu Mahmud tata. Fifita leken asiri saboda a yanda duniya ta ci gaba idan ba tare da samun na'urorin daukan labaran sirri ba to zai wuya. 'Yan sanda gida gidan da rundunar 'yan sanda suka kawo da turanci ake kira community policing to ya kamata al'umma su zo su dinga ba da guduma. To a takaice dai ya kamata haɗin kai wanda ake kira sinaji tsakanin 'yan sanda sojojin kasa da na ruwa da na sama adda sauran na leken asiri ya tabbata saboda mai a yanda duniya sun ka ci gaba idan ba fifita leken asiri ba da wuya a ci nasarar da combat operation a samu irin drones din nan da ake tura su leko asiri sannan irin CCTV din nan a sashi ga wuraren da ya kamata tabbata kuma a rundunar 'yan sanda an samu irin a cyber din su yana aiki saboda a yanzu suna amfani da Nigeria Air Force ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.